daidai da 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2013 ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al-qayyim al-jawziya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi faslon fi tahrimil ifta'i fi dinin lahibin ra'ayi wannan fasli zai bayani a kan cewa haramun ne ba da fatawa cikin addinin Allah da tsabar ra'ayi almutaddan mini li fatin nusus ra'ayin da kai tsaye ya saba ma nasoshi. والرأي الذي لم تشهر له النصوص بالقبول da kuma ra'ayin da nasoshi ba su mara mai baya cewa karɓaɓɓe ba ne kawai mutum na da ra'ayi sai ƙoƙarin isdarun wannan ra'ayin domin cimma wasu manufofi nashi bigeri burhanin ba tare da hujja da dalili daga Allah ko daga annabi ba wannan a musulunci haramun ne kada mutum ya tunanin kawai ya ba da fatawa ya birgi wannan haɗari ne ba ɗan ƙarami ba ga duk wanda ya haka to ya jefa rayuwar shi cikin matsala Allah ya kiyaye mu qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fa in lam yastajibu laka idan suka hau kujeran naki ba su ansa maka ba fa'alam to fa ka san annama hawa ahwa'ahum kawai suna bin son zuciyarsu ne don da ka kira shi wani zo ka ba Allah sai ya ki kar ka bata ma kanka lokaci son zuciyar shi yake bi kuma zai makale son zuciyar sai ce shi ba zai bi ka ba sai ka ce ai dama ban ce ka bi ni ba dan dama ni ban kai ba kuma ban isa a bi ni ba amma cewa ne zo ka ba Allah zo ka ba maganan annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku to wanda ke bin son zuciyar shi sai kala kin bin Allah da annabi da cewa yayi haka ne dan bai son ya bi ka to shine sai ce wa man adalla ai ba taba yin batacci ba irin mimmani ba a hawahu bai gairi hudan min Allah irin wanda ya bi son zuciyan shi ba tare da goyon bayan shirya daga Allah ba inna Allah la yahdil qaumal zalimin ku sani Allah maɗaukin sarki baya shiryar da al'umma azzalumai a duk lokacin da mutum ya zama yana bin ra'ayi da son zuciya to wannan azzalumi ne kuma Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa shiryar da shi zuwa ga tarba ta ƙwarai ba duk yanda aka yi ko haka zai ƙari ka ce wai ai akwai wata matattara da za ta tara ku ku zauna da shi ku wannan kana bata wa kanka lokaci ne cin daga annabi ma <clears throat> ya buga da irin waɗannan mutanen amma Allah maɗaukin sarki ya ce in dai ka faɗa ba su ji ba ko rabu da su suna da wata hawan ne son zuciya wanda duk yanda ka so ko Allah ba za su bi wannan abin da kai a tunaninka shine shirya ba wannan son zuciyan shi ne to jama'a mutumin da annabi ya yi ya yi ya gane bai gane ba kai kana da abin da za ka gaya mashi ya gane allahumma la to shi ne sai mala ya ce faƙassama al'amura ila amraini to ana allah maɗaukin sarki ya kasa al'amarin gida biyu la thalitha lahuma ba na uku imma istijabatun imma alistijabatu lillahi war rasul ko dai ka ansa kiran Allah da annabi wa ma a bihi da abin annabi ya zo da shi daga wajen Allah wa imma tiba'ul hawa ko kuma ya kasance kawai kana bin son zuciyarka ne wa inna mattiba'ul hawa bi kulli ya lam ya'ti bihi rasul bin son zuciya shine mutum ya yi abin da bai da goyon bayan nassi daga annabi fahuwa min hawa wannan shine son zuciya kawai mutum ya zauna ce kalli kaza an yi kaza an ce kaza to kaza fa to kaza duk ya gama ba wata aya da ya dogara da ita akan abin da yake faɗi ko yake yi wannan shine mabiyin son zuciya kuma Allah ya ce azzalimi ne kuma ba wanda zai shirye da shi kuma Allah ya alƙawarin ba zai shirye da shi ba wa ƙala ta'ala haka Allah maɗaukin sarki ce ya Dawud ya kai Dawuda ja'al naka khalifatan fil ardi mun sanya ka ka zama mayau khalifan mu a bayan ƙasa fahakun bainan nasi bilhak haq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabe ahawa wala tattabe ilhawa kar ka saki ka bi son zuciya jama annabawan Allah Allah na jan sa akan bin son zuciya ina ga mu fayudillika an sabilillah in ka bi son zuciyanka wannan za ta batar da kai akan hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah kaga waɗannan da son zuciyansu ke batar da su daga hanyar Allah lahum azabun shadidun lalle waɗannan suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda abin da suke shakulatin ɓangaren faruwan shi a ranar hisabi Ma'ana sun aji Allah ku sun aji abin da zai iya zuwa ya komo ku suka fi son zuciyarsu ku rabu da su akwai ranar ƙin dillanci Allah ya kiyaye mu faƙassama subhanahu tariqal hukumi kaga anan Allah maɗaukin sarki sai ya kasa hanyar hukunci bainan na tsakanin mutane ilal haq wa huwa wahai ko da yake hukunci da gaskiya shine ka ɗauki wahayi allazi anzalahu Allahu ala rasulihi wahayin da Allah ya saukar da shi ga annabin shi wa ilal hawa ko kuma kai hukunci da son zuciyanka wa huwa ma khalafahu shine abin da ya saba ma nassin alkur'ani da sunna kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a abin mai sauki ne ko ka bi Allah da annabi ko ka bi kanka ko ka bi alkur'ani da sunna ko ka bi son zuciyanka kawai shi ne ba na uku fa ina fata mun gano wannan da kyau in ka gano uku ko to ba ma shi a duniyan nan ko kafirai hawa suke bi shi za ba su imani ba inda sun bi nassin da ka same su mumene ne ko munafukai hawa suke bi da ba don haka ba da ka same su masu imani Allah ya sauwaka wa ƙala ta'ala li nabiyihi sallallahu alaihi wa wa sallama Allah maɗaukin sarki ce ma annabin shi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha mun ɗaura ka akan shari'a a dukkanin al'amuran da za ka yi to ka bi jama'a in ya zama Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi ya bi shari'a tsakani da Allah jama'a suwa suka fa cancanta a ce su bar ra'ayi da tunani da son zuciyarsu da na wasunsu su ba Allah ba mu ba da ce annabi ya bi wala tattabe ahawa alladhina la alamun Allah ya ce karka bi son zuciyan waɗanda ba su san Allah ba kuma jahilai ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah maɗaukin sarki ce mai bin son zuciya wa adallahu Allahu ala ilimin. a bisa ilimi Allah ke batar da mai son zuciya sai an haska mai hanya tsaf ya ganta Allah sai yake bi bi shine ayan farko fa in yastajibu laka in sun hau kujeran naki ba su an samu maka ba fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum yace rabu da su son zuciyarsu kawai suke bi to shine sai yake cewa mun sanya ka a bisa shari'a ka bita kar ka bi son zuciyan waɗannan da ba su san Allah ba innahum lan yugunu anka min Allahi shay'a wallahi in ka bi su ba abin da za su yi tsinana maka a wajen Allah wallahi bin su bin banza za ka yi ba abin da za su tsinana maka in arziki kake nema a duniya a wajen wa ke? za su yi ansowa da ƙarfi ko da dabara da hikimomin su baka Allah ba za su iya ba lan yi guni an ka min Allahi shay'a Allah ba za su iya ba a lahira kuma lokacin za ta kwance ma kowa to sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa inna zalimina kaga azzaliman nan domin duk mai bin son zuciya Allah ya ce mai azzalimi domin ya ce wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin kaga su ma bin son zuciya Allah ya ce mutane ne azzalimai to a nan kuma sai Allah maɗaukin sarki cewa inna zalimina kaga waɗannan azzaliman ba'aduhum u ba'adin za a gansu kullun aminan juna ne kun gano wannan idan akwai ɗan son zuciya a unguwa kaza ko akwai ɗan son zuciya a unguwa kaza ko wallahi baka san san da za su haɗu ba wallahi malam duk yadda kake yanzu ba muna zaune muna addini ba Allah da ɗaya daga cikinmu zai sauka kan ƙa'idan da muke ku bai san san da zai je ya haɗu da 'yan son zuciyar da da yake zagi ba wallahi malam za je sa haɗu sau da rayukan ne al'arwahu junudun mujannada Allah ne ke haɗa su Shi ne Allah maɗaukin sarki cewa inna zalimina su ɗannan azzalimai ‘yan bin son zuciya ‘yan tawayen ƙur'ani da hadisi magat Tan Allah da annabi ba'aduhum awliya o ba'adin za ga sashen suna jibintan sashi ne shi za ga kullun suna alliance kullun suna a hazab kullun haduwa suke yi kuma ba ka zaka hana ka raba su ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda wannan a inda kana son ka ce kassa haɗu kasa su zo suna shirya makirci a tare kar zama aminan juna ko Allah kana son ka ce wannan ayan kana son ka cire ta ba Qur'ani bane dole sai sun haɗu idan suka haɗu wannan shi ke ƙara tabbatar maka da ingancin cewa alkur'ani littafin Allah ne to sai ce wallahu waliyul muttaqin su ko masu tsoron Allah masu jin tsoron Allah da suka ba abin da Allah yake so in duk gari an haɗe masa kai yan son zuciya auliya ba'dhum awliya sun haɗa kai an yi ƙungiya mai ƙarfi saboda shirya makirce-makirce to wane ne kuma zai jibinci al'amarin masu tsoron Allah Allah ne da kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah da kanshi zai yanzu duk mutum ku da ina jama'a makircin da ake shirya ma da mu kuna tsammanin hikimanku ne ke kariya kuna tsammanin aikinku ne da ku ke kariya wallahi Allah ne daga ran da mu muka sauka daga biyayyen abin da Allah yake so sai Allah cire hannun shi a kanmu ma muna roƙon Allah Allah ka tabbatar da digadiganmu a kan yi maka da'a wallahi irin makarun lail wannan har da ake shirya ma da'awan da rayuwanmu da kowa ma da ka sani wallahi malam Allah ne ke tsallakar da mu gadon zaren kawai so da ya ce wallahu waliyul muttaqina Allah shi ke jibinta al'amarin masu jin tsoron shi jama'a mun gano wannan shi sa ku ƙara jajircewa akan imani ku ƙara tsayuwa wajen biyayyen Allah duk abin da Allah maɗaukin sarki ya hana ya ce babu kyau a bari ko Allah ka neman ka zauna lafiya ka nisanci wannan abu Allah maɗaukin sarki zai taimaki rayuwanka ya taimake ka ɗari bisa ɗari amma in ya zama makiri yana saban Allah kai salihi kana saban Allah to yanzu kun yanku to abin da zai faru shine sai Allah madaukin sarki ya baka da shi ku ta fafata wanda ya fi iya makirce cin da yanzu duniyan makire ne sai ya nasara amma ya je ya yi ƙarya a kanka kar ji labari ka koma kai yi ƙarya a kan shi kakai ya je gulmanka kakai gulman shi yi ma annamimanci karkai yana daga cikin hikiman idan na tsakas safihu falata jibuhu in wawa na magana diyin da ranka ya ɓaci kakka ba shi ansa kakka tanka fa khairun min ijabatihi sukutu mafi alheri kai shiru ka rabu da shi abin da ke damun ku kuna tanin za a ce kun ji tsoro a'a sakattu anis safihi wawa ne ya magana ji ne mai shiru fa dhanna anni wai sai ya zaci a yaitu anil jawabi wai ni na kasa yin jawabi wa ma a yaitu shi da ire-iren shi sun san ba gaza ne ba kawai sai dai fa in kallamta hu farrajta anhu kana tanka mai to ya samu abin da yake so sai abin ya mai daɗi a rai wa in hu inda za ka yi shakulatan ɓangaro ko da shi ka da ya mutu sai nun kufurci ya kashe shi shi ne abin da ya kamata kana bari sai Allah maɗaukin sarki ya zama shi ne sarkin yaƙinka Allah in Allah ya zama sarkin yaƙinka ko duk wanda yake a dawa da kai sai Allah ya karya shi tattalin shi ya karya mutuncin shi ya zubar kazana shi walla komi sai ya mashi amma in kuka yi anko wajen makirci ko sai Allah ya bakku kun tuna hadisin mai zagin abubakar ɗan nan annabi na tsaye yana ji yana dariya da abubakar ya rama annabi ya fushi ya tafi da abubakar ya iske annabi ya ce ya kuma haka ya ci a ah, sanda yake zagin ka Allah ne yake ya turo mala'ika yana rama maka shine wallahu waliyul muttaqin ko da awa kuke jama'a wani ya ce zai a kasance da ku da zagi da batanci ku da shi ku sa ido sai Allah maɗaukin sarki duk abin da zai sa da da'awanku ta tsaya ko sai kawar muku ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya kawar amma an kuma kuka fara wannan ko Allah kuna nan sai Allah madaukin sarki ya sa muku ido ya sa a dage Allah ya kare mana imaninmu fa qassama al-amra baina shari'a to kun ga anan sai Allah ya raba tsakanin shari'a Allah allati ja'alahu huwa subhanahu alaiha wanda Allah madaukin sarki ya dora annaba kanta wa auha ilaihi al'amala biha kuma ya mai wahayi ya mai umarni ya aike da ita wa amara al'umma biha kuma ya umarci al'umma da binta wa bainat tibai a hawa illadina la ya alamun da kuma bin son zuciyan jahilai wanne ya kamata yanzu a ce duk manyan gari an saba musu ba a ganin girman wani da wani. shi kuma wani da nan jahili ne ra'ayi yake kawowa ita kuma shari'a Allah ya ce ita kaɗai za a bi inda Allah ya buɗe wata ƙofa ya ce bi shari'a da jahilcin wani to da sai mu bi amma fa wai yanzu dimo in za ka bi shari'a tsura to ka saba ma wane da wane ne kai kuma yanzu so kake ka burge wane da wane don kar a ce kai mutumin banza ne Allah ya bakka kai da wane da wane har a lahira mu kuma Allah ya ta da mu a mabiya sunna da muka yi ma wane da wane tawaye ina fatan mun gano wannan da kyau ina kasa gane in ka bi qur'ani da hadisi wai lalle ka saba masu wani tambaya anan dama su wani ba su bin qur'ani da hadisi ne dan in kuna bi to biyayyan zai zama iri ɗaya in dai ga kanku bai haɗa kan wani abu ko wallahi kun sauka network ɗin ba ɗaya bane in dai kuna bin son zuciya za ku haɗu ku duka in kuna bin qur'ani da hadisi za ku haɗu ku duka ba zai yiwu mai bin qur'ani da hadisi haɗu da mai bin son zuciya ba har abada ba zai yi ba wallahi ko sun haɗu za su yi rabuwan jiragen yaƙi, kowa zai kama jayin shi za a ga Allah ya tsinto masu bin ƙur'ani da hadisi ya haɗa su ɗaya Allah zai tsinto mabiya son zuciya a ko'ina suke sai Allah haɗa su ɗaya ina ba ta mun gano wannan da kyau sai kai mamaki da fasiki makaryaci da fasiki magulmaci da fasiki annamimi da fasiki munafiki da fasiki mazinaci fasiki ɗan damfara maciyin amana da wanda yake zunzurutun ɗan tsagariyan ɗan bid'a sai ga sun haɗe sun yi alliance me yasa saboda wannan fasikancin ita ke haɗa su ina fata mun gano wannan da kyau wallahi ita take haɗa su duk inda ahlu sunna yake ko a ina yake sai ga sha'awan ku yake zo ya haɗu da ku saboda kawai Allah madaukin sarki ya yi ku kawai za ku bi sunna ne yasa al'arwahu junudun mujannada shi ne sai yake cewa wa amara bil awwal Allah ya yi umarni da bin na farkon wani ha an thani sai kuma ya hana na biyu kawai kana zaune sai mutum ya ce maka ya kawo maka shawara sai ka ce to ai wannan shawarar naka ta saba manasi sai ce a'a ka an sa alheri ne sai ka ce to ayan ba alheri ba ce hadisin ba alheri ba ne sai ce dama an ce ba ka son shawara ana ma gyara baka ji ana kaza ana kaza kalla ba to shine Allah ya ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kakka bi san zuciyar waɗannan daƙiƙan da ba san Allah kana bin su ko to lan yugunu lan yuguni anka minallahi shay'a ba abin da ya na maka ba girma kake so ba fa innal izzata lillahi jami'a ta Allah ce to ba zai baka ba tunda dama a hannunsa kake nema in ka haƙura ka ba Allah ko wallahi sai Allah ya maka duk wannan abin da kake nema ko lokacin da muke da awa irin wannan manya suka ce mu zo mu bi su mu saba ma Allah da annabi muka ce a aka yi aka yi da muka ce muna nan inda muke aka yi mana gorin cewa cikin su gasu nan duk matsiyata ne ba mutumin da ya mallaki miliyan ɗaya sauraka kaurace musu gayyen matsiyata ne na ce ba matsala ko sanda annabi ya fara da awa matsiyatan ke bin shayi dan saboda sanda aka tambaye herakal ya rakale tambaye su abu sufiyan su wane ne mabiyan shi eh eh mana su ne yawwa to sai aka ce su wane ne sai ce talakawa ne ce dama su ne mabiya annabawa wallahi malam ko can asalin tashan in ka je za ka ga duk manyan garin nan ba kowa a wajen talakawa ne kuma ka je ga duk inda ulun na amadu suka taru suna goyon bayan ta ko wallahi yan banza ne in dai ka je alhaji wa ne Shak wani in ka je mai gida wani his excellency wani honorable wani duk suna kawo tallafi da gudunmawa ko Allah ka bar wajen nan Allah ka bar wajen nan ka sha mamaki saboda ba Allah yake bauta ba su ake bauta ma kuna fahimtar wannan amma duk irin wannan wajen za ga. batanci ne zagi ne hari ne farmaki kai rahoto kullum zuwa ga jami'an tsaro ga abin da ake yi kuma ka ce ma jami'an tsaron ku zo ku bincike su ma sai su rasa ta ina za su yi binciken ganon kama ni da gwamna ya sa aka yi na ƙarshe da muka je kotu bayan sun ɗaure ni sun wulaƙanta ni a wajensu da aka je kotu aka ce su kawo dalilai da hujjoji na kama da suka yi Allah da kan suka ce sun rasa dalilai da hujjojin da za su gabatar to kawai kun kama mutum ne ba ku da dalili da hujjoji a wai baya bin ra'ayoyi da manufofin gwamnatin da take gudanuwa a ƙaramin hukuma da kuma jiha to ni kuma na riga na yanke shawara na ce manufofin gwamnatin al'arshi zan bi ita kuma tana da bambanci da gwamnatocin jiha da ta ƙaramar hukuma ina fata mun gano wannan da kyau duk wanda yake son mu bi shi ko to ya je kafa gwamnati a al'arshi kawai in ko ba ka ba to kai kwatai Allah ba za mu bi ka ba kuma Allah ne ya ce kan mu bi ka ya jama'a ku na bata ma kanku lokaci wani sakare ya zo ya zauna da kai ya ce ku je ku ba malamin ku shawara kan kaza kan kaza ce mashi a'a malamin mu yana aiki da nassi ne in ka da nassi kai in baka da nassi kawai bari malam in kuma shawara kake da shi ka haƙura duk abin da kake takama da shi akwai wani irin ka a majalisin yana da ilimi da tunani da hangen nesan da zai iya ba da shawara irin naka ko sama da naka in ma bai da ƙoƙari da ba da shawara mai kwalitin naka to aka haɗa da na wane da na wane da na wane za su kai naka sau ka riƙe naka mun gano wanda da kyau ko sai eh mana riƙe naka kuma ni abin da nake cewa wani mai baka mai kokarin baka shawara wai ba yana baka shawara don ka ci gaba ba ne? sai ka ce baka so to shi ba sai ya aiki da shawara ya ci gaba ba amma cin da ya matsa ko to ya gani haka da dan maiko maiko ne ina fatan mun gano wannan da kyau gaji mutum ya matsa a yi haɗaka a'a to akwai matsala je ka ci naka in ci nawa ina fatan mun gano wannan da kyau amma ya matsa sai ka ji shawara sai ka ji shawara why mu ni tambayin da nake why mu koko Allah da ya kiyaye wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi auliya. kar ku saki ku ɗauki wani masoyi ku aji Allah kalilan ma ta zakaru cikin al'umma ‘yan kaɗan ne suke faɗaka. Wallahi jama'a da na ga za a saukar da mu a kan wannan umarnin na Allah ne, Ya sa na saki wancan ka'ida cewa ba uban da ya isa saboda na kasa gane kullum sai an zaunar da ni an bani shawara guda goma da suka saba ma aya kowace shawara ɗaya ta saba ma aya goma hadisi ko sai dai wanda kawai ya kware wajen lissafi ya lissafo adadin hadisan da shawarorin ke karo da su kuma shawarorin sun saba ma tunani na wayayyen mutum irina ba ma wai kai a jamanarsu shawarar ni ba zan iya binta ba kawai saboda babu gogewa da tunani mai kyau a cikinta ko in ka ga na karɓi shawararka ko na yarda da tunanin ka ne to kawai abubuwa ne ake kawo mana ina kallo kiri da muzu za a mai da ni mushiriki kuma umarce ni in jagoranci waɗannan al'umma zuwa ga shirka ko bid'a ko son zuciya ko fasikanci ina kallo in yadda in je lahira Allah ya ɗora man laifinku kar Allah ya nuna ma wannan ranar cikin wasiƙan da annabi yake rubuta ma sarakunan nan cewa yake zo ka bi ka tsira in ko ba ka ba zunubin mabiyanka duk za a aza maka kawai sai yadda kawai dan za ku girmama ni shi sa duk wanda ya taso wani jijjige ko gijigiji ko wargaji sai ce a'a shi gaba ɗaya bai tare da mu in ga wani ma bai tare da su Allah ya ƙara nisanta shi da fatan mun gane sun kasa fahimtar mu muna da nassi innaka la tahdi man ahabbta laysa alayka hudahum shikenan ya ishe mu wallahi ya ishe mu kuma ba wanda Allah ya ce mu tirsasa ina ba lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar to na romu wallahi inna ma anta munzirun wa likulli qaumin had kawai kai wa'azi wallahi Allah madaukin sarki shi yake zaben wanda zai shiryar kawai Allah ka sa mu dace to shine sai yake cewa fa amara bittiba'il munazzal minhu khassa kaga Allah ya yi umarnin abu abin da ya saukar kai tsaye wa alam anna man ittaba'a ghayrahu faqad ittaba'a min dunihi awliya Allah duk wanda ya bin abin da Allah ya saukar ko Allah ya ɗauki wani abun so sakoma bayan Allah ya watsi da Allah Allah ko mutum ne ni ba zan bi shi ba ko malamanmu da muke maɗa muke bin su ko Allah dan suna ɗaura mu akan alkur'ani da hadisi akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke magana da shi wani lokaci a nan ya ce wallahi malam muna tare da kai ne don kana gaya mana Allah ya ce daga ran daga canza za ka neme mu ka rasa daga lokacin na ji ƙaunan da nike mai ya ƙaru ashe dama ya fahimci mene ya haɗa mu mun gano wannan da ke ko me ya haɗa mu ashe wannan alkur'ani da hadisin ne ya haɗa mu in ba za a bi su ba a rabu kawai ba wani amfanin haɗuwa muna yaudarar juna muna mu junan mu ƙarya a kan gulma da ƙarerayi isa jama'a duk wanda bai fahimce mu ba wallahi ba wani abin da muke yi ba jam'iyyar siyasa ba ce ko ba za mu nuna maka yadda aka je kai kasuwa ba ba abu mu za mu nuna maka kawai kasuwar lahira ne wannan suqul akhira kenan riban ita ce aljanna wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal amanu ya kuma su imani ati'ullaha wa ati'ur rasul ku yi ma Allah da manzan shi biyayya wa ulul amri minkum sannan jagorori daga cikin kuma ku yi masa da'a fa in tanaza'atun fi shay'in duk sanda kuka yi jayayya akan ko menene farudduhu ila Allah war rasul ku da al'amarin ku zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun yin haka ne kaɗai alkhairi wa ahsanu ta'wila ko mafi kyau ga fassara mafi kyau ga makoma amara ta'ala bi ta'atihi kun ga anan Allah ya yi umarni da mai biyayya wa ta'ati rasulihi da yi ma manzan shi biyayya wa adal fi'ila ila man sai Allah ya maimai da fi'ilin a dan ya sanar da ku bi anna ta'atar rasul domin yi ma annabi ɗa'a ta jubu tana zama wajiba ce istiklalan ko da shi kadai in annabi ya bada fatawa ko Allah bai bada irinta ba dole a manzan Allah biyayya min gairi gar, min gairi ardin ma amara bihi alal kitab ko da ba a kai abun zuwa ga alkur'ani ba umarnin annabi shi kadai ya isa aje aiki da shi bal idza amara wajabat ta'atuhu mutlaqan in annabi ya umarni dole a mai biyayya kai tsaye sawa'un kana ma amara bihi fil kitabi shin abin da annabi ya umarni da shi na cikin alkur'ani aw lam yakun fihi ko bai cikin alkur'anin fa innahu utiyal kitaba wa mithlahu ma'ahu saboda an ba annabi alkur'ani da wani irin shi Wa ya amur bi ta'ati ulul amri istiqlalan amma su ko jagororin al'umma Allah maɗaukin sarki bai ce a yi masu biyayya su a karan kansu ba, bal hazafal fi'ila su ya cire fi'ilin ati'u waje ala ta'atahum fi dimni ta'atin rasul sai ce za a yi masu ɗa'a ne in sun ma'annaba ɗa'a. izanan bi annahum inna ma ta ba'al li ta'atin rasul saboda a sanar da al'umma cewa ana ma jagorori biyayya ne daga cikin malamai in har sun yi umarni da yi ma annabi da'a faman amara minhum bi ta'atir rasul duk wanda ya ba da izinin ai ɗa'a annabi da'a wajabat ta'atuhu dole ne shi ma yi mai da'a shi yasa duk sanda muka ce ku biyayya dan biyayyan da kuke muke sa ku kuna annabi ne daga sanda muka sauka wajibin ku ne ku sauka kun gano wannan da kyau ku ko ba wai sauka bane ku sai kun yi iyakan iyawanku wajen dawo da mu kan hanya don muna da haƙƙi a kanku ina fatan mun gano wannan da kyau wa man amara bi khilafi ma ja'a bihi rasul duk wanda ya bada umarni sabanin abin da annabi ya zo da shi fala sam'a lahu wala ta'a wannan ba za a saurare shi ba ma ballantana a mai biyayya kama saha anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala kamar yadda ya tabbata annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a ma abokin bi halitta ɗa'a wajen a saba ma Allah mahalicci wa qala yace inna mata'atu fil ma'ruf ana mutum biyayya ne in yayi umarni da bin Allah wa qala fi wilatil umur Allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da sarakuna ko shugabanni yake cewa man amara man amarakum minhum bi ma'asiyatillah annabi ya ce duk wanda ya umarce ku daga cikinsa kan ku saba ma Allah fala sam'alahu wala ta'a anan ba za ku saurare su ba ballantana su samu arzikin biyayya Allah madaukin sarki ya sa mu dace a karatu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum